Bismillahirrahmanirrahim. Dole Katun, kashi na bakwai. Sai da suka shiga ɗaki tukunta rungume shi tare da bashi kis a goshi. Kasa ƙuraye ya ce, Amarya wace ce waccan da na gani a falo? O oh, Kulsum ce ta ce aminiyata, oke kallon sani na nake mata kamar a asibitin su Abdulhakim da taba ganin ta. Damjin Daula ta yi kana ta dube shi bai kuma magana ba ita ma bata kuma magana ba. Ta cire mishi kayan jikin shi shiga wanka ya fito sai da ta ga ya shiga wanka ta fito ta samu Kulsum. Duk ta ce ta dubi Kulsum ta ce kawa ko dai tafiya zaki saboda na ga yana tambayar wace ce ke saboda kar ya tsargu da wani abun ko kuma dan zuwa zaki ki dawo idan na gama komai sai ki dawo ku karba ni kuma zan san abin yi. oke bari na kira bobo ya zo ya ɗauke ni yawwa kuma ki bawa mai gadi wannan ki ce kai gidanmu kafin ya dawo komi ya wakana amma ki ce in ji oga yadda zai kawo ni bana nan oke ta karɓa ta fita ita kuma ta koma ciki sai da ta bashi abinci ya ci sannan suna zaune a falo ta kan cinyar shi daga kai ya kalle ta yadda ta lankubar da kanta ƙasa ya ce ya dai amarya bacci nake ji ta bashi amsa cikin wata irin murya ta jan hankali ayya yau kuma amarya tun yanzu in ta ce da shi oke tashi mu shiga ciki suna shiga ɗaki ya kwantar da ita kan gado shi ma ya zaga ya ta bayanta ya kwanta sai ta juyo ta kalle shi ta ce ni fa ina so yan dariya ya ce kina son me fuska ta rufe da hannun ta ce can nake so ta nuna mishi babban abin shi dariya ya kuma janyo ta jikin shi suka shiga kisan juna sai da kowanne ya kai iya ka karshen bukata sannan ya kokarin shiga babban birnin tarayya har wani sauke numfashi ta yi ba a fi minti goma da haka ba hankalin shi ya gushe gaba ɗaya ɗakin yake ganin shi sai juya mishi yake komai tara tara yake gani daga bisani ya dawo hankalin shi sai dai babu wani motsi da zai iya yi domin taimakon kanshi wayar ce take kara tana ji amma bata yi kokarin ɗauka ba saboda babu abin da take buri illa ta aikata abin da ke ranta kokarin magana yake yi amma hakan ya tura wani kallo ta watsa mishi fuskar ta dauke da murmushin nasara a nan ta samu dama ta ɗauko wata aska irin ta masu aski ta daidaita ta al'aurashi tana ɗora. 'yar wukar Hashim wani hawaye masu zafi suka shiga ambaliya idan shi yana kwance amma babu abin da zai iya aikatawa sai kalmar shahada da yake ta maimaitawa a bakin shi yayi dana sanin auren daulan ga irin abin da ta aikata a gare shi akan wani abu da take son cimma bodi haka hawaye haka hawaye wannan yana sauka wannan yake bin wannan masu matukar zafi yana ji yana gani ta yanke mishi al'aura tas saboda ba shi da wani karfi ko katabus ba zai iya yi ba a take Allah ya karbi ran Hashim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya kuma ina duniya inda za ina zaki je da mu hannun shi ta daga don ta tabbatar cewa ya mutu ko kuwa tana sakin hannun ta ga ya fadi kasa sharbar dan murmushi tayi yi a fili ta ce ham ai kuɗi sun yi akan kuɗi babu abin da bazan iya ba kai kuma Allah ya raka taki gona kallon abin da ta yanka tayi na al'aurar shi ta yi murmushi ta samu ta ɗan roba karama ta saka a ciki sannan ta rufe duk abin da ta san hannun ta ya taba sai da ta ɗauke shi da wukar da ta yi amfani duk sai da ta ɗauki hijabin ta saka ta ɗauki jakarta ta fita a falo ta ɗauki wayar ta saka a jaka babu kowa a harabar gidan don haka kai tsaye ta fita tana fita ta kira kulsum ta ce kawa na gama aiki kuna ina saboda bani da nutsuwa ku yi ku ƙara so ku ɗauke ni kashe wayar kulsum ta yi suka haɗa ido da bobo wani tsalle kulsum ta daka ta ɗane jikin bobo ta ce aiki ya kammala komi ya zama redi ta ce mu je mu ɗauke ta shi ma dariyar jin daɗi ya saki kulsum ya zarmi kullum mota suka nufi inda ta yi musu kwatance suna isa suka iske ta tsaye sai gumi take haɗawa tana fuskar da iskan baki ta sai waigawagi take yi duk da iskan da ke kadawa na sanyi bude murfin motar ta yi ta shiga baya bobo ya ce kaga amarya ba baki laifi ko kin kashe dan masu gida yau ga shi mai gidan ma kika gama da shi to ina maka nufa lalla ta goge fuska ta ce tab ku za ku faɗi inda za a nufa aini ina karɓar suna juyawa zan yi saboda bana son a samu matsala ai sai asiri na ya tuno kusum ta ce to shikenan kawai bari mu mayar da ke ba mu saƙon in ya so ke sai juya da ke ko to kenan haka za a yi kuma yadda ne amma ya za a yi da maganar kuɗin bobo ya ce in iska kuɗi masu gidan rana baki da matsala faɗa account number naki nan take ta karanto mishi account namba ta ya ajiye wayar shi suka ajiye ta a bakin gate kuma suka juya tana sauka kai tsaye a harabar gida ta ga mai gadi sai safa da marwa yake yana ganin sai ya kara so da sauri ya ce ranki ya daɗe babu lafiya fa kallon shi ta yi irin bata san me yake faruwa ba ta ce ban fahimta ba me yake nan ranki ya dade mun je ciki dai ki ga halin da alhaji yake ciki babu musu ta bishi amma ta sai dukan tara tare yake ta rasa me mata daɗi suna shiga falo ta yi turis ganin hashim da ta yi a falo cikin ranta ta ce me hakan yake nufi kam karfin hali ta yi ta ƙarasa 这可以。 dubanta ga mai gadin ta ce da karfi me ya samu mijina na shiga uku ne daular dan Allah me ya samu mijina na shiga uku mai gadi shi ma cikin kuka ya ce wallahi hajiya na dawo daga kai aike da wasu suka man da na gansu sun fita daga gidan nan ina dawowa na ga basu nan a tunani na suna ciki ina shigowa na iske shi a haka amma wallahi baya nan ban san komai ba ranki ya dade cewa kuma shi ta yi ta ce ƙarya kake yi munafikin Allah ta'ala mugu azzalimi kai ka kashe min mijina kuma wallahi ba zan barka ba yadda ya tafi kai ma sai ka tafi mugu azzalimi kawai tana gama fadar haka ta juya ta fita a falon ta waje ta kulle mai gadi ya shiga magiya da roƙon Allah akan ta yarda da shi ba shine ya kashe shi ba amma ko sauraron shi ba ta yi ba A cikin wannan daren ta tafi polis ta kira 'yan sanda ta fada musu duk abin da ta sani a take suka bazo mu gidan tare da su bude kofar falon ta yi suka shiga suka iske gawar Hashim tare da mai gadi sai kuka yake abin tausayi kamar ran shi zai fita haka aka kama mai gadi yana rantsuwa yana komai suka daure mashi hannu suka da dauki hotunan gawar daga karshe suka ce ta kira 'yan uwan shi ta mika babban su don a cewarta ba za ta iya magana ba shi ya sanar da iyayen Hashim har iyayenta ai ba a fi minti talatin ba gaba ɗaya gidan ya kaure da yan uwan hashim da nata yan uwan banda kuka babu sautin da yake tashi a cikin wannan gida gaba ɗaya kowa sai tsine ma wanda ya aikata ma hashim wannan aika aika suke alhaji baban daulat kuka yake sosai yana tsine ma wanda ya yi mashaka jama'a kuwa suna amsawa da amin haka kowa yake kukan rashin kamilin mutumin kyakkyawan ɗabi'a irin ta hashim amma babu yadda za su yi allah ya fi shi son shi washe gari kuwa da misalin karfe 8 na safe baban daular su aka bukata da su yi mishi wankan gawa alhaji ya amsa ya nufi inda gawar take a bangaren su bobo kuwa lokacin da suka jima da dinkishin kuɗi maganar sun samu abin da yake nema ba karamin murna yayi ba ya karba yana jujjuya a hannun shi yana murmushin jin daɗi bobo ya kalli ɗinkishin kuɗi ya ce alhaji an gama aiki sai kuma mu ma mu je Kamas wata dariya ɗin kishin kuɗi ya ce ai baka da matsala na yi matuƙar farin ciki da ganin wannan abu na ji daɗi sosai kuma za ku ji daɗi gwargwadon farin ciki da kuka sanya mu ciki dole sai mun biya ku Kulsum ta ji daɗin kalaman ɗin kishin kuɗi don haka ta ce ai kuwa in dai muka samu mu ma za mu ci gaba da baka ɗin in dai buƙatar hakan ta taso ha ha to babu damuwa tunda na samu yadda nake so to kuma kamar kun samu ne wata takarda ya janyo a gefe shi ya rubuta ku kowa kuɗi kimanin miliyan biyar biyar ita kuma dolat miliyan bakwai amma bai faɗa wa su bobo ba miƙa wa kowa na shi yayi amma banda na dolat kulsum ta ce ban ga na ƙawata ba ita sai ta gama iddar mijinta zan bata ku dai na gode muku kai alhaji muna maraba da irin wannan aikin idan ya kuma tasowa muna kusa a dora mu akai in dai samu in dai zamu rika samun irin wannan garaɓasa cewar bubu ita ma kusum tayi godiya suka miƙe za su tafi dingishin kuɗi ya ce a'a ki yau da ke zamu raye da ran ai gobe yayi dariya ce to shikenan alhaji Allah ya bada sa'a sai da safe haka ya bar kusum da dingishin kuɗi yana fita kusum ta fada kan alhaji tana shafa kasun barsa Dangishin kuɗi ya kalli Kulsum ya ce ina zuwa bari na yi waya ki jira ni anan. Oke bari na yi wanka kafin ka fito. Tana faɗar haka ta miƙe ta shiga rum ɗin Alhaji tana cire kayan ta fada sai Baba darbaji babu wata damuwa kana iya aikowa ma a karɓa maka don komi ya kammala. Wata da kusasshen murya mai abin tsoro aka ce to shikenan ka ajiye tsakiyar gida za a zo a ɗauka. To shikenan baba daga ka yi kashe kira ya fita ya ajiye kamar yadda baba darbaji ya ce mishi. kuma ya ciki hankalin shi kwance ne from ɗin shi a bakin gado ya iske ta tana ɗaure da tawul ya isa ta ya ce har kin yi wankan haka da wuri eh har nayi kam ina jiran ka ni dama ko zan samu rigar da zan sanya jikina Ni kuwa nake da rigar sakawa, ai saboda irin ku nake ajiyewa ta so mu je ki gani. Mikewa suka yi suka nufi ɗaurawa, ya buɗe mata haka ta ga 'yan iskar riguna masu fidda ce ta kalli ɗin gishin kuɗi ta ce, shi yasa nake son harka da kai, saboda babu ƙarya akwai rakashewa, abin da za a yi zaɓar min wanda kake ganin za ta dace da jikina sai na sanya ta kawai wata rufi ce ya yi ɗauko mata iyakar ta kawai ta rufe mata ta karba ta ce to na gode ka je ka yi wanka ina jiran ka dan make ka faɗa ya yi wai irin shakwaban nan ina gefe na ce shegen kato wai da shakwaba maryam ce fuska ta ta ce ya to mene kuma da ke za mu je kima yar dariya ta yi ta ce to shi kenan in dai wannan ne ka samu ka damu tana gama fadar haka ta ja hannun shi shi kuma a bi ta tamkar raƙumi zalalo zalala a bangaren iyayen hashim kuwa sun tsananta bincike kan gano ainihin abin da ya faru da ɗansu amma sam hakan ya ci tura a dole suka bar maganar ba wai don sun bar ta har abada ba A bangaren Daulat hankalinta san baya tare da ita saboda kullum tana cikin kuka ga mugayen mafarki da take tunda Hashimiyar su ba da samu natsuwa ba. Bayan iddar Daulat, zaune ta take a ɗakin ta hajiya ta shigo dakin ta iske ta kwance kan katifarta kanta yana kallon sama hajiya ta zauna gefe ta ce ya kamata ki bar tunanin nan haka daulat saboda kar ya harfar miki da matsala ina tsoron ki shiga matsala ki bar mu da aiki wanda ya mutu ya mutu ba zai dawo ba inda ya je mu ma can zamu je babu makawa kuma shi kuma shi muna mishi kyakkyawan zato hashin mutumin kirki ne ba shi da damuwa ko kaɗan kin ga kuwa ai shi tashi ta yi kyau tunda ya rataya a wuyan wanda ya aikata wannan mummunan aikin gare shi a hankali ta zauna ta jingina da filo. tabbas ta aikata kuskure mafi muni a rayuwarta faduwar da gabanta yake yi tsananta maganar dajiya ta yi babu kuskure kenan hashim ya rataya a wuyanta haƙƙin rai ta tambayi kanta cikin zuciyarta sai kanta sai ta kanta ta yi ta ce insha Allah zan yi kokarin cire damuwar rashin Hashim a cikin rayuwa amma ina ganin haka da kyar ne saboda sai kuma ta yi shiru hawaye suka fara bin kuncinta tausayinta ya kama hajiya ta hango damuwa ƙarara a idanta duk lahirin jikinta kana gani ka san ba kamar da ba ba kamar da ba hatta magana ta ta sauya ai ya ki bar damuwa irin haka addu'a ita ce ta dace da ke da shi a wannan halin da kike ciki kin ji yanzu ki tashi ki ci abinci to ajiya insha Allah Hajiya tana fita da kifakanta ta rushe da kuka, ya sakam ta rasa abin da yake mata daɗi. Wayar ta ta janyo ta duba nan Kulsum, tana shiga amma bata ɗauka ba, sai da ta yi kusan sau uku tukun ana hudun ta ɗauka. Haba kawa ina ta kiran ki amma kin gagara ki ɗauki wayana. Ham Kulsum ta yi tare da cewa Hamma Kulsum ta yi tare da cewa kuɗi na iya fa ban ƙoshi ba kana kashe ni da iya shegen kafa gaba ɗaya ko ina na jikina a bukace ke da kai gaskiya ba ƙaramin mamaki ne cika ƙwanyar dole kamar za ta kashi kuma ta ce magana fa nake maki gawa amma kuma kina wani zancen daban oh sorry fa ina bukace ne ban ci abin da kika ce ba okay yanzu kusum kun sa na aikata abu kuma kun yi gefe abin ku kun bar ni cikin damuwa gashi ba a bani ba a bari na fita ko da nan da can ne oh Ayya sorry fa kin san ina busy ne ya kike? Lafiya ko kira na ma ku min gaisuwa bare ku zo ai sai ayi tunanin wani abin daban. No kin ga daular dan dakata mana ni fa yanzu ba wannan ne a gabana ba. Idan kin kira ki ci min mutunci ne sai na je. Idan kuma kira kika yi don ban miki gaisuwar mijinki ba shi ma sai ki sanar da ni. Idan kuma kira kika yi mu dawo kan hanya yadda muke ne to a shirye nake don na baki gudunmawa ina jiran ki. Sai na zo har gida ma na tafi da ke shine kawai. To shikenan maganar ki ta karshen ita ce bukata ina jiran ki bata jira ta bata amsa ba ta katse kiran ningishin kudi ya kalle ta yana shafa kirjin ta yana wani limshi ido yace da waye kuke waya ne ya katse min jin daɗi na wallahi daula ce sai wani faɗa min maganar banza take wai ba mu yi mata gaisuwar mijinta ba bai ce komai ba ya dade bakin su su kuma suka shiga ruwa wanka take a toilet daga ciki ta ji tamkar sallamar kulsum ba ta yi mamaki ba saboda ta san ta ce mata ta zo su fita shi yasa ma ta shiga wanka gudun kar ta zo ta riske ta ba ta shirya ba a tsakiyar gida ta iske hajiya ina kwana hajiya kulsum ta faɗa tana tsugunnawa har ƙasa lafiya lau umma kulsum ya mutan gida lafiya lau hajiya suna gaida ku to madalla muna amsawa na jima ban ga kin zo ba kilan ma baki ji mutuwar mijin Daulat ba ko Allah sarki bawan Allah wanda bai damu da duniya ba gashi yayi mutuwar shahada Hajiya na ji ranar da ya rasu kasancewar bana gari shi yasa ban zo ba sauka ta kenan yanzu na dawo da safe nace ba zan iya zama ba dole na zo kai na ji rasuwar mutumin nan na ji tashin hankali Allah sarki kawata Allah ya ji kanshi ya yi mishi rahama ita kuma ya bata wanda ya fishi kai mutuwa ba da san sabo ba Allah ya sa mu dace Aminu ya haye ya ƙaggim, wallahi kuwa bawan kirki Allah ya amshe shi da hannu biyu, ashe baki garin shi yasa wallahi hajiya bana nan tana ciki ta faɗa saboda gudun kar hajiya ta kuma jefo mata wata tambaya ya eh, tana ciki ki shiga tana saka kafar ta cikin ɗakin dole tana fitowa daga tele kallon juna suka yi atake jikin kusum ya yi sanyi saboda da garin sura dole da ta yi gefe guda kusum ta samu ta zauna ita ma dole din zama ta yi bakin katifa ta kalli kusum niya cike da rauni ta ce ya kike ya kwana biyu lafiya ya haƙuri alhamdulillah ina su mama duk suna lafiya wai me damuwarki ne ke gaba ɗaya na ga kin wani rami duk kin kanjami sai ka ci baki ke ba uhm, dole na rami ba ni da kwanciyar hankali tunda Hashim ya rasu gashi babu wata harka kullum ina gida aikin ga dole na rame ko lallai kam kawai dai ki sa kanki a wahala da kanki ma ai zaki iya ki biya wa kanki bukata ba tare da wani ya biya maki ba kin ga dai zuwa ne mu fita ko zaki samu sauki a zuciyarki murmushi dole ta yi na jin daɗin kalaman kulsum ta ce ba za ki gane tashin hankalin da nake ciki ba kuma zai yi wuya hajiya ta bari na fita amma duk da haka na ji daɗi bari na shirya duk da ina ji kamar hajiya ba za ta bar ni ba tana gama faɗar haka ta miƙe da niyyar ta shafa min kulsum ta ce ba na tunanin za ta hana ki ko don sanin halin damuwar da kike ciki za ta iya barin ki bata bata amsa ba ta miƙe kulsum ta yi saurin janyo hannunta yadda ta ga kallon da kusum ke bin santala santalan cinyoyinta da shi ta san akwai magana don haka ta koma ta zauna kulsum kuwa ta janyo ta jikinta ta haɗe bakin suri guda tana yi tana juya ta kai tare da shafa koyina na jikinta sai da suka samu sauki kaɗan sannan dole ta miƙe ta shafa mai riga da wando ta ɗauka wasu fitinannu masu matuƙar ɗaukar hankali duk wanda ya ganta da su ta ɗauko hijabin ta har ƙasa ta sanya ta ce mu je na ga mai miƙewa kulsum ta yi suka fita tsakar gida hajiya tana ɗaki suka leƙa suka yi mata sallama bata hana dole fita ba saboda ta san halin da take ciki haka zan rike mata da damuwa suna fita kuwa kai tsaye gidan bobo suka nufa suna isa kuwa mai gadi ya ce musu yanzu kuwa ya fita amma ya ce ba jimawa zai yi ba wucewa suka yi ciki dole ta cire hijabin ta yayin da kusum ta shiga kicin ta dauko musu lemuka masu sanyi mika ma daula ta yi tare da zama kusa da ita ta kalli kirjin daula da yadda suke sama da ƙasa ta ce wai ƙawata bayan mutuwar mijinki kin je asibiti kuwa asibiti kuma lafiya na lau me zai kai na asibiti kam? No ai dama da lafiya ma'ana zuwa asibiti, amma ke din ce sai kamar kina da buƙatar ganin likita gaskiya. Daulat dole ta ajiye lemon da ke hannunta ta jiyo tana fuskantar juna ta ce wai ban fahimci abin da kike nufi ba kulsum ki min bayani yadda zan gane mana to masu sauraro za dakata a nan sai mun kara haduwa da ku a cikin shiri na gaba domin cin yadda assalamu alaikum masu saurari ina mata masu son gyara auren su da son faranta wa mazajensu su to maza maza ku fito ga nesa ta zo kusa domin hausawa suka ce idan kana da kyau to ka kara da wanka Duk mai buƙata ta tuntuɓi wannan namba kamar hakan: 090-3728-0094, 090-3728-0094 domin kasancewa a cikin guruf ɗinmu na WhatsApp mai taken Idan Kana da Kyau, To Ka Ƙara da Wanka. za ku samu kayayyaki masu kyau kala-kala a ciki gami da inganci haɗi da nagarta. To 'yar uwa kada ki bari a baki labari ko kuma in ce kada ki bari a yi baki. Saboda haka ku yi maza ku garzaya wannan gurup mai suna idan kana da kyau to ka ƙara da wanka domin kwasar wannan roman. Saboda haka yar uwa kada ki bari a baki labari. Mun gode, mun gode, mun gode, sai mun ji ku. Masha Allah, to mai karatu sannin ki da ƙoƙari. Ko kuma masu sauraro ina maku fatan alkhairi a kowane lokaci. Idan ba kuma ce ba akwai wata talla da muka kawo muku ta idan kana da kyau ka ƙara da wanka. Wanda za a sami group ɗin a WhatsApp insha Allah. To nan ba a bada ita da turan da Hausa ba. sai aka ba da ita da turanci kuma mafiya daga ciki daga cikinku suna korafin cewa ya kamata a ba da ita da hausa saboda akwai waɗanda suke da matsalar rashin sanin kalmar turanci to nambar ita ce sifili tara sifili uku bakwai biyu takwas sifili sifili tara hudu sifili tara sifili uku bakwai biyu takwas sifili sifili tara hudu To masu sauraro barin in ƙara maimaitawa. Ita wannan lamba wadda za a same ta idan ana so a shiga idan kana da kyau ka kara da wanka. Shi ne za a rubuta sifili tara sifili uku bakwai biyu takwas sifili sifili tara hudu. To, masha Allah, ku sha ruwa lafiya na gode.